Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. 'Yar takarar shugaban ƙasar Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yi cewa ta kaddamar da bincike kan amfani da hanyar aika sakonnin imel na ƙashin kanta da ta yi lokacin tana sakatare ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Clinton ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya Juma'a 'yan sa'o'i bayan da daraktan hukumar FBI James Comey wanda ya ce an sami waɗansu wasiƙun imel. ya, ya sanar da cewa ana za a gudanar da bincike clinton ta yi kira ga hukumar fbi ta fitar da dukkan bayanan da take da shi akan binciken ta ce muna kira ga hukumar fbi ta fitar da dukkan bayanan da take da shi ko da yake darekta komi ya ce wannan sabon bayanin ba lalle ya yi wani tasiri ba saboda haka a fitar da shi ta kuma ce tana da kwarin gwiwa karin binciken ba zai sauya matsayin da hukumar ta ɗauka kan batun nata a watan yuli ba Bayan ɓullar rahoton binciken jiya Juma'a, waɗansu rahotanni sun danganta sabuwar shaidar da wani bincike na hukumar FBI ke gudanarwa kan tsohon ɗan majalisar dattijai Anthony wena wanda yake auren babban mai taimakawa Clinton Huma Abedin. Ana binciken wena ne da laifin aikawa wata ƙaramar yarinya a jihar North Carolina saƙon batsa ta waya waɗansu majiyun gwamnati sun ce hukumar fbi ta gano sababbin wasikun imel ɗin ne da aka tura ta hanyar aika saƙonni na clinton bayan da aka kwace na'urorin mallaka a Biden da waina shugabannin jam'iyyar republican sun bayyana labarin a matsayin tabbacin korafin da suke yi kan yadda clinton ta gudanar da aikinta ta hanyar da ya saba wa doka trump wanda yake yakin neman zaɓe a jihar new hampshire lokacin da hukumar fbi ta yi wannan sanarwa ya yi na'am da sanarwar ya kuma yi kira ga hukumar da fatan za ta gyara kurakuran da ta yi a watan yuli akwai yiwuwar cewa bayan dakarun iraki sun kwace ikon birnin masul da ke da mahimmanci wanda ke karkashin ikon isis shugabannin kungiyar kalilan ne idan ma har akwai da za su rage a wannan wuri jami'an leƙen asiri da dama na da da na yanzu su ne suka nuna haka duk da ikirarin da jami'an iraki ke yi a kwanakin nan cewa an ritsa shugaban kungiyar isis abubakar agbardadi a wani ginin karkashin kasa a birnin mosul sai dai jami'an leƙen asirin amurka suna kafa-kafa game da wannan batun na shugaban kungiyar isis da kuma inda yake duk da haka suka ce a bayyane yake cewa waɗansu shugabannin kungiyar is sun fice daga masul suka kuma ce farmakin da ake kaiwa kungiyar cikin waɗannan watanni da ke suna kan gurguntar da ita ɗaya daga cikin manyan koma baya da kungiyar ta samu ya faru ne ranar 30 ga watan Agusta lokacin da Amurka ta kai wani jerin hare-haren sararin sama wanda ya kashe kakakin kungiyar IS wanda kuma shine jami'in shirye-shiryen kungiyar Abu Muhammad Al-Adnani. ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin kungiyar is da amurka take fako a lokacin jami'ai sun bayyana cewa shugabannin is da dama da ake kaiwa hare-haren kwamandoji ne waɗanda suke zama a birnin suna ba mayakan kungiyar umarni banda haka kuma wani soja mai sharhi kan ayyukan leƙen asiri ya bayyana cewa bisa ga tarihi dai kungiyar manyan jami'anta kamar bagdadi ba su kan zauna a wurin da yake da haɗari hukumomin amurka sun ce rasuwar wani shugaban kafar sadarwar ƙasar rasha a wani otel da ke nan birnin washington bara cikin wani yanayi da ake ba a kai hatsari ne kawai da ya faru sakamakon kwankwada barasa fiye da kima na kwanaki da ya yi bayan gudanar da bincike na tsawon shekara guda da 'yan sandan gundumar columbia suka gudanar tare da haɗin gwiwa hukumar bincike ta fbi hukumomi sun ce michael lessin tsohon mashawarcin shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya rasu ne ta dalilin barasa da ya sha fiye da kima wata sanarwa da 'yan sandan dc da kuma ofishin babban lauyan gwamnatin gundumar columbia suka bayar ta ce bisa ga shaidar da ake da ita da ta haɗa da hoton bidiyo da bayanan shaidu Mesalesin ya ji raunuka waɗanda suka yi sanadin mutuwarsa lokacin yana cikin ɗakin hotel shi kaɗai. Lesin wanda ya rasu yana da shekaru 57 shi ne ya kafa tashar talabijin ta ƙasar Rasha da ke watsa shirye-shirye da Turanci da ake kira arti Mutuwarsa a wani otal da ke Washington ya haifar da jita-jita da ya haɗa da raɗi da ake yin cewa kashe shi aka yi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta kasa sake cin zaɓe zuwa hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar jiya juma'a wani matakin da ake gani tsautawa ce sabili da goyon bayan gwamnatin siriya da dakarun ƙasar ke yi yayin kuri'a da aka kaɗa a asirce majalisar da ta kunshi kasashe 193 ta zaɓi mambobi 14 zuwa majalisar da ta kunshi kasashe 44 cibiyar da ke da aikin kare hakkokin bil'adama Ƙasar Hungary ta samu kuri'u 144, Croatia 114 suka doke Rasha da ta samu kuri'u 112. kasashen uku dai suna takarar kujeru biyu ne da ake keɓewa wannan yanki a majalisar, banda Hungary da Croatia. An kuma zaɓi Amurka, Misira, Rwanda, Tunisia, Iraki, Japan, Saudiya, China, Afirka ta kudu. Brazil da kuma Cuba a majalisar da ke kare hakkokin bil'adama. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ƙasar Ghana Progressive People's Party PPP ya ce hukuncin da kotu ta yanke jiya Juma'a da ta umarci hukumar zaɓe ta sa sunansa a katinan zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar bakwai ga watan Disamba zai ba hukumar ƙarfin gwiwa aiwatar da dokokin ƙasar. Dr. Papa Kwesi Nduam yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa goma da hukumar zaben ta hana tsayawa takara sabili da gaza shigar da takardun da aka bukata na tsayawa takara tun farko. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. kuma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan yadda hukumar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato Bakatma da ke jihar Bauchi ta miƙe tsaye domin yaƙi da cutar wato malaria. Shi ma rahotonmu na biyu zai magana ne akan faɗakarwa da masana harkar kiwon lafiya a dutsen jihar Jigawa suka yi game da amfani da wasu ganyaye da jama'a ke yi domin yi masu maganin zazzabin cizon sauro wato malaria maimakon zuwa asibiti domin samun kula daga likitoci. Rahotanninmu na uku da na hudu za su yi magana ne akan rana ta musamman 24 ga watan Oktoba da ta gabata wadda hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa a kan cutar shan inna wato polio. Baya ga waɗannan rahotannin muna nan ɗauke maku da ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato usaid suka gudanar a garin kagaran da ke jihar neja kwanakin baya sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai da mamman nasir Hukumar da ke yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Bauchi ta ɗauki matakan gaggawa wajen faɗakar da al'ummar jihar ta Bauchi yadda za a kare kai daga cutar ta malaria. Amina Abdullahi Girbo na ɗauki da rahoto. Shugabar hukuma mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida wato bakatma Dr. Mansur Dada. ya bayyana irin ziyarar da suka kai wa kananan hukumomi guda bakwai ganin yadda yaduwan cutar zazzabin cizon sauro ya fara addaban al'umma. Wanda muke ce masa Bakatma Quick Win Initiative wani tsari ne wanda zai maganin waɗannan 'yan ƙananan-ƙananan matsalolin da suke damun yaƙi da muke da waɗannan cututtuka a duka faɗin jihar Bauchi. To shine muka ware masa wata hudu muka ce cikin ikon allah muna so mu ga maganin duk ƙananan kanana matsalolin da suke damun wannan yakin da ake da waɗannan cututtuka a dukkan kananan hukumomi guda shirin mun riga mun fara yanzu mun yi wajen wata ɗaya farawa mun samu kuma mun kai ziyara kananan hukumomi bakwai wato kananan hukumomin da suke senatorial district na bauchi nas bauchi south senatorial district guda bakwai wato karamar hukumar kirfi da alkaleri da bauchi da toro da bagoro da dasu da tafa balewa guda bakwai so abubuwan da muke shine na farko mun idan muka je mu karamar hukuma mukan kai ziyarar ban girma da kuma neman haɗin kai na shugabannin karamar hukuma don yadda za a dinga tafiyar da ita wani aikin hukumar tamu ta bakatma akwai ziyara da muke kai shugaban karamar hukuma akwai mukan duba sarakuna akalla guda biyu a cikin karamar hukumar mu kai musu ziyara mu ne bayar da kan akwai masu gundumomi da sauransu wanda suka zo tare da su sai mu da kansu akan yaƙi da ake da waɗannan cututtuka dan bayan wannan kuma mukan kai ziyara yadda akwai ita eh, community fm radio station wanda ake da su a fadin jihar bauchi su mukan je muka musu wannan ziyara saboda mahimmancin da suke da shi wajen wayar da kan al'umma akan waɗannan cututtuka bayan wannan kuma mukan duba yadda ayyuka yake tafiya wato monitoring visit mukan a babban asibiti da ke karamar hukuma kuma mukan nemi karamin asibiti guda ɗaya mu duba za mu duba ɓangaren da ya shafi malaria da bangaren da ya shafi hiv aids da abin da ya shafi tb a leprosy na kuturta ke tarin fuka da kuturta bayan wannan kuma muna da kaya a store mukan tafi da babbar mota a cike da kaya abin da ya kama gidan sauro ne magani ne eh, akwai abin da muke cewa IEC materials wanda suke takardun da ake manna saboda wayar da kan al'umma akan waɗannan cututtukan da su data tools da sauransu so duk yadda muka uh, a cikin ziyarar da muke mukan tattauna da dukkan ma'aikatan da muka kai musu ziyara da yadda akwai matsala ko kuma kayan ya kare a take a wajen muke ɗauka muke bayarwa a waɗannan asibitocin don a cike bibin da aka samu so yanzu abun da muke so kuma yana taimakawa sosai wajen yadda zaburar da ma'aikata ga shi an kawo musu aiki da yadda muka samu gyara kuma a take a wajen tun da muna tafe da duka program officers dinmu da directors dinmu a take a wajen zamu musu gyara so cikin yau Allah yanzu mu samu kananan hukumomi guda bakwai yanzu za mu shiga Bauchi Central wato bauchi ta tsakiya yadda akwai kananan hukumomi guda shida so muna fata zuwa karshen watan nan da hukumomi guda bakwai da kuka kai musu ziyara akwai matsalolin kamar irin na cututtuka irin su malaria da sauransu eh, in fact abin da za mu iya cewa shine kusan duka kananan hukumomin da muka je yake yanzu tsakiyar damuna ne kuma yanzu lokaci ne na sauro akwai matsalar zazzabin cizon sauro Shugaban Bakatuma kenan Dr. Mansur Dada a lokacin da yake bayani yadda suka zagaya ƙananan hukumomin na guda bakwai. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Jigawa ma masana harkar kiwon lafiya ne ke yi wa jama'a gargaɗi bisa amfani da wani ganye a matsayin maganin zazzabin malaria. Halimatu Abdullahi na ɗauke da ƙarshen rahoton. Matsala zazzabin cizon sauro ko kuma malaria da ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya ta wuce munsharin wanda a yanzu ya shiga mahalaka da sakamakon illar zazzabin jama'a ke kallon maganin asibiti ko kuma amfani da gidan sauro ba zai kawo ƙarshen matsalar zazzabin ba wanda idan ya kama ɗan adam kan maimaita shi fiye da biyu ta dalilin hakan Jama'a kan samar wa kansu mafitar magani ta hanyar amfani da magungunan gargajiya musamman ma wani ganye da aka fi sani da rai dore. Na je asibitin nan so ɗaya so biyu so uku zazzabin nan ya iya birni sai ba da aka bani ganyen nan na rai dore zazzabin nan ya tafi. Kin ga dole in nemo shi na ringa amfani da shi. Amma zazzabi ka sha magani ka sha magani ka canzawa sai ke so ɗaya so biyu so uku amma da ka shan wannan rai ɗauren sai Allah ya bani nasara. to aini ko jiya ma sai da na sha maganin na rai dure amma ko zai mun magani ko ba zai mun magani ba na dai sha amma har yanzu ban ji wani alfanun sa a tattare da ni ba to sai dai kuma a hannu guda Dr. Samba Birnin Kudu shine sabon daraktan hukumar lafiya a matakin farko na jihar Jigawa ya yi ƙarin haske. A likitance mu dai ba mu ba da dama a halin yanzu a rika amfani da wani ganye ko wani tsiro mai suna rai ɗore gaskiya ba mu da wannan bayani kuma muna kira ga mutane su kula da amfani da irin waɗannan abubuwa saboda shi magani kusan kowanne irin magani guba ce kuma idan ya shiga jiki ko da ya kashe wannan ƙwayoyin cututtuka to sai jikin ya fitar da shi to waɗanda suke cewa wannan maganin yana aiki sai su gaya mana cewa idan ya yi wannan aikin da suke cewa yana yi to kuma ta yaya jiki zai fitar da shi matsalar da muke samu a jiki akwai koda akwai hanta su suke fitar da waɗannan ƙwayoyin cututtuka ƙwayoyin magani kai idan ya gama aiki to a wannan ganye da ake amfani da shi ta yaya yake fita daga jiki matsalar da muke gudu shine akwai matsalar hanta ciwon hanta da irin waɗannan ganyayyaki suke ƙara tunzurawa sannan suna ƙara tunzura ɓangaren ƙoda saboda duk wata ƙwaya ko duk wani ganye da ya shiga jikinka hanta ita za ta tace ta mai da shi mara ƙarfi ta mai da shi yadda ba zai cuci jikinka ba saboda haka a likitance mu dai a yadda muka sani ƙwaya cutar zazzabin cizon sauro in mutum yana zazzabi zai je asibiti idan ya je asibiti za a ɗauka a yi gwaji idan an tabbatar da zazzabin nan na zazzabin cizon sauro ne akwai magunguna kuma hawa-hawa sun fi kala goma wanda za a ba wa mutum idan har wani maganin bai yi ba to akwai maimakonsa idan har ciwon ya kwantar da mutum akwai allura allura akwai ta cikin tsoka da ake yi akwai ta cikin jijiya saboda haka mutane su zo su ce maganin asibiti baya yi sai dai wani ganye da wani har hada bai san menene a ciki ba bai san in ya shiga jikin mutum ina wannan ganye zai shiga ba to gaskiya akwai haɗari kuma muna jan kunne da kakkausan murya akan mutane lalle su guji irin wannan kafin kilo ta jawo bau. Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, ranar 24 ga watan Oktoba ce hukumar lafiya ta duniya ta keɓe a matsayin rana na musamman domin faɗakarwa game da cutar shan inna wato polio. Ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto game da yadda ranar ta gudana a Mina, fadar jihar Neja. Mutanen da cutar shan inna ta yi wa illa a jikinsu sun gudanar da jerin gwano a manyan titunan birnin Mena fadar gwamnatin jihar Niger albarkacin ranar 24 ga watan Oktoba da hukumar lafiya ta duniya ta ware don faɗakarwa kan cutar ta shan inna. Duk da yake dai an samu gagarumar nasara a yaƙi da cutar shan innan a Najeriya. Ƙasar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ƙalilan da suka rage da cutar ta shan inna. To sai dai a lokacin da hankalin duniya ya karkata wajen ƙoƙarin hana yaɗuwar cutar ta shan inna da makawar da ita a faɗin duniya. Waɗanda cutar ta riga ta yi illa a nan jihar Niger sun ci ba a ɗaukar su da mahimmanci duk da irin gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa a yaƙi da cutar shan innan. Malam Muhammad Awal shine shugaban kungiyar masu ɗauke da nakasa a sakamakon cutar tashan inna a jihar Niger. Yanzu misali ai kaga ni zan ce na dan gurguri ilimi kuma na da dan matsayi na da rawar da nake takawa a bangaren gwamnati. To amma zan iya gaya ma cewa kallon ayabar kallon ayabar buri ake mun. Ka gani to balle kuma wanda ma bai ilimin ba. To yanzu me kuke so a yi akan wannan al'amari? abin da muke so a yi musamman ita hukumar kula da ilimin yara unicef da ƙawarta hukumar kula da lafiya ta duniya unicef yadda suka kula da 'yancin yara mu ma na kasassu da polio ya shafa ko shan inna a tashi tsaye akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ga cewa an yi mana wanda zai kyautata rayuwarmu jerin gwanon waɗanda cutar ta shan inna ta yi wa illa dai yana da matukar mahimmanci wajen faɗakar da iyaye in ji jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar yakubu salihu abdullahi don gaskiya duk inda muka zaga mutane sun taso sun shige mu sun ji daɗi sosai at least abu irin hakan nan kaga yakan buɗe ma mutane ido yakan nuna wa mutane kan mahimmancin eh, alluran rigakafi Dr. Fati Shak Abdallah, daraktan sashen allurar rigakafi na ma'aikatar lafiyar jihar naija ce, da ta kasance a cikin jerin gwanon ga abin da take cewa. Don haka muna wannan rali ne don mu wayar da kan jama'a akan cewa ya kamata yadda aka tashi da tsaye kan a kauda cutar polio a ba mu goyon bayan na har yanzu muna bukatar wannan goyon bayan. Ƙwararru a kan fannin kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa baiwa waɗanda cutar shan innan ta yi wa illa muhimmanci a yaƙi da cutar polion zai taimaka mataƙa wajen samun nasarar da ake buƙata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jamhuriyar Nijar ma likitoci ne suka miƙe tsaye domin karrama ranar ta polio. a inda suka ce suna ci gaba da bayyana wa al'umma mahimmancin karɓar rigakafi domin kare ƙananan yara daga kamuwa da cutar in ji wakilinmu shu'aibu mani domin haka ne na ishe da kutar mana amuru kwarar likita kaura sau inda ya yi mana fashin bakin cutar polio mai nakasarwa shi dai polio cuta ce polio abin da ke haddasa ta kwayoyin cuta idan suka shigo jikin bil'adama suna da wuri inda suka zaɓa inda ya dace da su sai su je jijiyoyi masu hitowa daga lakka akwai jijiya ta gaba akwai jijiya ta baya to allah da iko ne wannan kwayan cuta da ake kira polio babu inda suke zuwa sai wannan jijiya ta gaba ita ce suke lalatawa ita ce muke ce marasin na anterior duniya to ita ko wannan jijiya ta gaba ita ke sa muna motsa jikin mu yanda mun haga dama ita ke sa muna tahiya ita ke sa muna gudu muna sassaka idan suka lalata wannan jijiya to shi kenan ba dubara ba zancen a ce mutum ya tashi ya taka dokta me yasa ta hi kama kananan yara ba shakka ta hi kama kananan yara saboda shi yaro bai da wata kariya a jikin shi shi babba yayi gamo da abubuwa da yawa yana da misali kamar yar garkuwa a cikin jikin shi a lokacin shi yaro baya da wannan garkuwa don haka in ta shigo cikin jikin shi ta kai mashi illa fiye da babban mutum illoli kamar waɗanne ba shakka idan ta shigo cikin jiki ta polio kwayan cuta ta polio polio virus tana da alamomi kamar yadda palu yake kamar yadda wata masassara ta kwaya cuta take shigowa ana masassara wani ciwon kai da ciwon jiki amma daga nan ba a iya gane cewa ita ce sai dai in ta haddasa babban banna ita ce ta bata kafafun yaro idan ta bata mutum ya koma gurgu har illa ma sha Allahu daga cikin masu nakasa ta polio wani latizo da ya bukaci in saka ya sunan shi ya ce ta riga ta faru amma duk da haka shi ke kula da illan su kowane lokaci kamar mai kafa ina samun abin da ci da iyali na. abin da ke gare ni ina da mace guda da da ɗabiyal kuma ni ne komin su da yarda Allah cutar polio akwai ta da matukar illa yaro ɗaya na mai iya baza ma ƙananan yara dama a jirkurar likitoci to wai ina matakan ɗauka da kutumana Amadu na ƙaura sau da ƙarin bayani ba shakka yaro ɗaya zai baza ma yara da yawa saboda ta iska ake ɗaukata kamar babban tari take Eh, mahita ita ce ba ta da wani magani ita sai dai na rigakai, to polio allura ce ake ta rigakai, idan aka yi ta Allah zai kare mutum daga ciwon polio Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar a gaida Shu'aibu Mani daga jamhuriyar Nijar Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo maku ci gaba da abin da yau kana a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a garin Kagara kwanakin baya. Yau, Madam Messi da waba babban jami'ar kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Neja, za ta ci gaba da bayyana wa taron matan hanyoyin da za su kare kawunansu daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Ina so kuma in tabbatar cewa kun fahimci yadda za mu kare kanmu daga zazzabin cizon sauro. Na farko mun yi rabe-rabe na gidajen sauro ko ba a baku a nan kasan kagara ba ma'adalla an raba gida-gida kuma sannan kuma mun yi kamfen wanda muka raba gidajen sauro a nan kasan niger kuma na tabbata kun sake samun wannan bayan hakan nan yadda mace za ta kare kanta kuma shi ne ya kamata idan mace ta ɗauki ciki ta je asibiti a asibitocinmu na ƙanana ko manya asibitoci muna da maganin da muke ba mata a lokacin da suke da ciki idan mace cikin ta kai wata hudu ya kamata mu ba ta ƙwayan magani wanda muke kira sulfadazin paramethamine wato a takaice ƙwaya uku magani wanda zai kare ta daga zazzabin cizon sauro a lokacin da take da juna biyu idan cikin nan ya kai wata hudu bayan mako hudu za a gargaɗe ta cewa ta dawo kuma a lokacin nan ne za a sake bata na biyu bayan mako hudu kuma za a sake mai da wannan kwaya a ce ta sake haɗi a nan asibiti to kun ga ya zama sau uku kenan kafin mace ta haihu saboda haka ya kamata mata su je asibiti a lokacin da suke da juna biyu sannan sai su samu wannan ƙwayoyin maganin a sofadoxin paramitamin wanda yake kare su daga zazzabin cizon sauro a lokacin da suke da juna biyu zai taimaka mata kuma zai taimaka ma ɗan da ke cikin cikinta a lokacin nan zai kare ta daga zazzabin cizon sauro kuma zai kare ɗan da ke cikin cikinta a lokacin shi ma ba zai kamu da zazzabin cizon sauro ba. madam messi da waba kenan babbar jami'ar kiwon lafiya a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar neja take yi wa taron dubban mata masu juna biyu da masu shayarwa bayani a kan yadda za su kare kawunansu game da kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria wanda sauran ne ke kawo ta a wani taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a garin Kagaran da ke jihar Neja. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. 'yan takarar shugaban ƙasa amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken fbi ta yi cewa ta kaddamar da bincike kan amfani da hanyar aiko sakonnin imel na ƙashin kanta da ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka clinton ta bayyana wato ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya juma'a 'yan sa'o'i bayan da daraktan hukumar fbi james comey ya ce an samu waɗansu wasiƙu da ake gudanar da bincike a kansu wanda ya ce ba lalle ne su shafi clinton kai tsaye ba clinton ta yi kira ga hukumar fbi ta fitar da dukkan bayanan da take da shi a kan binciken ta ce muna kira ga hukumar fbi ta fitar da dukkan bayanai da take da shi ko da yake daraktan komi ya ce wannan sabon bayani ba lalle ne wani tasiri ba ta kuma ce tana da kwarin gwiwa binciken ba zai sauya matsayin da hukumar ta ɗauka a kanta ba a binciken da ta gudanar a watan yuli akwai yiwuwar cewa bayan dakarun iraki sun kwace ikon birnin mosul da ke karkashin ikon mayakan isis shugabannin kungiyar kalilan ne idan ma har akwai za su rage a wannan wuri jami'an leƙen asiri da dama na da na yanzu sun bayyana haka duk da kirarin da iraki take yi cewa kwanaki kaɗan wato ta ritsa wani babban jami'in is masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.